Ezekiel Sura arba'in da biyu Ɗakuna don firistoci Sai mutumin ya kai ni wajen arewa zuwa cikin filin da yake waje, ya kuma kawo ni ɗakunan da suke daura da filin haikalin da yake a gefen arewa, tsawon ginin da yake fuskantar arewa kamu ɗari ne faɗinsa kuma kamu hamsin, a gaban kamu ashirin na filin da yake can ciki da kuma a gaban daɓen filin. da yake waje, akwai rumfuna a jere waɗanda suke fuskantar juna hawa uku uku, a gaban ɗakunan akwai hanya a can ciki, mai faɗin kamu goma, tsawonta kuma kamu ɗari, ƙofofinsu suna wajen arewa, ɗakunan da suke bisa ba su da ga gama mataki hawan benen ya cinye wuri fiye da a ɗakunan da suke a hawa na ƙasa. da na tsakiya, ɗakunan da suke a hawa na uku ba su da ginshiƙai, yadda filayen suka kasance da su, saboda haka suka matsu fiye da waɗanda suke a hawa na ƙasa da na tsakiya. Akwai katanga wadda take waje, wadda ta yi hannun riga da ɗakunan filin waje, ta miƙe a gaban ɗakunan, tsawonta kamu hamsin ne, Yayin yayinda Tsawon jerin ɗakunan da suke a gefe kusa da filin da yake waje kamu hamsin ne, tsawon jerin ɗakunan da suke a gefen da yake kurkusa da wuri mai tsarki kamu ɗari ne, ɗakunan da suke can ƙasa suna da ƙofar shiga a wajen gabas in za a shiga cikinsu daga filin da yake waje, a wajen kudu a ta katangar filin da yake waje, kusa da filin haikali da yake daura da katangar waje. akwai ɗakuna da hanya a gabansu, waɗannan sun yi kama da ɗakunan da suke wajen arewa, tsawonsu da fāɗinsu duk iri ɗaya ne, da irin mafita ɗaya da kuma yadda aka shirya su, sun yi kama da ƙofofin da suke wajen arewa, haka ma ƙofofin ɗakunan a wajen kudu, akwai ƙofa a farkon hanyar da ta yi hannun riga da ɗaya katangar da ta miƙe wajen gabas. inda za a iya shiga ɗakuna, sai ya ce mini, Ɗakunan arewa da na kudu waɗanda suke fuskantar filin haikalin ɗakuna firistoci ne, inda firistoci suke kusaci Ubangiji, za su ci hadayu mafi tsarki, a can za su ajiye hadayu mafi tsarki, hadayu na gari, hadayu na zunubi da hadayu na laifi, gama wuri mai tsarki ne, da zarar firistoci suka shiga wuri mai tsarki. ba za su fita zuwa filin da yake waje ba, sai sun tuɓe rigunan da suka yi hidima da su, gama waɗannan masu tsarki ne, za su sa waɗansu riguna kafin su kusaci wuraren da mutane suke. Da ya gama auna filin da yake cikin haikali, sai ya fitar da ni ta ƙofar gabas, ya auna dukkan filin kewaye, ya auna gefen gabas da karan awu, ya samu kamu ɗari biyar, ya auna gefen arewa da karan awun ya sami kamu ɗari biyar, ya auna gefen kudu da karan awon ya sami kamu ɗari biyar, sa'an nan ya juya zuwa gefen yamma ya auna shi da karan awon ya sami kamu ɗari biyar, ta aka ya auna dukan kusurwoyi huɗu, filin yana da katanga kewaye da shi, tsawon kamu ɗari biyar, faɗin kuma kamu ɗari biyar don ya raba wuri mai tsarki daga wuri mara tsarki.